amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon kasar Sin Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Sha'aibu Idris Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya kuma ya buƙaci a gaida masa da Ali Kafayos da kuma Ukasha Abdulsalam Koko. Yana gaida Sani Shaga Kofar Gaura Katsina, yana gaida Ibrahim Sha'aibu Bulangu da kuma Musa Sha'aibu Bulangu, sai Usman Shitu Mahuta da Muhammad Nuruddin Kofar Fada Bulangu. sannan ya ce yana gaida Sani Dino Udubo da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Sha'aibu Idris Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Usaini Dangote Karasuwa, shugaban muryar talaka na Karasuwa, kuma ya buƙaci a gaida masa da Malam Isa Lawal Girgir da kuma Hassan Muhammad Binanci da Rilwanu Fajaldu da kuma Mustapha Mai kayan miya gashuwa. Yana gaida Adam A. Adam gashuwa, yana gaida Comrade Bala Usman Karasuwa da Shamaki Ubali gashuwa da fatan dukkansu sun ji. kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa, shugaban muryar talaka na Karasuwa. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen Maryam Abubakar Kano a tarayyar Najeriya, wadda ta buƙaci a gaida mata da Rahmatu Abdullahi Sokoto da Rashida Kasimu Fajaldu da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina. da Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sokoto birnin Shehu da Halima Jimro a muryar Amurka da ke Amurka da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma a muryar Amurka VOA Hausa. Da fatan kowa ya ji kuma za a kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar a jihar Kano tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan farko.

Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Bashar Ahmad da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Faruk ɗan ƙillo mai cajin waya Dange da likita bokan turai Rilwani Fajal da Sokoto. sai Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja da Kasimu Aliyu Sardauna matasan Asad da Sokoto yana gaida Baba Ibrahim mai ruwa tashar babu dange da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da fatan dukkansu sun ji kuma an shiga sabuwar shekara lafiya mai gaishe su shine Bashar daga ƙaramar hukumar dange shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Katin da ke hannu na yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaban masu sauraron CRI na jihar Yobe tarayyar Najeriya, wato Ali Buge Kiragi, da ya buƙaci a gaida masa da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidan Dambuwa Road Maiduguri da Hajiya Bebi Alhaji Baba Gaidan Dambuwa Road Maiduguri sai Hajiya Talatuwa da Audu da Jimbirema da Toma iyalan kawu talle direban mota gaidan. yana gaida hajja yani da dudu wale iyalan kawu sabi'u gurata gaidam da kuma hajiya ake bakin kasuwa gaidam yana gaida hajja madan gaidam da kuma hajiya khadija kasim gaidam da ke habibban kaduna yana gaida awwali turkin kiraji gashuwa da kuma wato Alhaji Salisu na awwali Turkin Kiraji Gashuwa yana gaida Gambo na Rabi'u Mai Kanwa Gashuwa Yana gaida Fatima Lui da ni Fatima Jibril da Kande da Ibrahim Yaya Gamawa da Saminu Usman Alhassan da Bako da Murtala Jang ma'aikatan CRI da ke Abuja tarayyar Najeriya da duk sauran ma'aikatan CRI ɗin wanda har suka haɗa da Zainabu da kuma Lami da ta Sallah to madalla. Da fatan kowa ya ji kuma za a kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Ali Kiraji Gashuwa. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen Isa Lawan Girgir, janar sakatare da kuma ɗan masanin girgir a jihar Yobe, wanda shi ma ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Ado Yaro, YBC da Maturu, da Alhaji Gambarin Gashuwa da Alhaji Hamisu Mikamiya kasuwan Gashuwa. Yana gaida Malam Sama'ila Alhaji Imamu kasuwan Gashuwa da baban gida KDD mai taya misau. da Usman ɗan Nijar kasuwan Barci, Kaduna da kutukur harka tsohon garin Rijau da kuma Alhaji ɗan mai naira gusau da kuma shugaba Bagobiri Ɗaci Kano. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da PRO Inusa Alhassan 1004 Lagos da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine janar sakatare Isa Lawan Girgir ɗan masanin girgir a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masu sauraro ku ji wannan. da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum garba na kwalo a jaura a jihar Jigawa tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da ma'aikatan sashen Hausa na CRI da kuma Aminu Alhaji Bukari da Kwaro sai Alhaji Masa'udu Nijar da kuma Alhaji Umaru Forever Gashuwa. da Adam A. Adam Gashuwa da Ahmed Indiya Gashuwa, yana gaida Isa Mai Kati Gashuwa da Usaini Dangote Karsuwa da kuma Yusuf Muhammad Gagarawa, yana gaida Suleiman Bala Gagarawa da Ali Jiniya Gumal da kuma Baffa Haruna Habaju Bajuga. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Adamu Aliyu Ungulde. da ke ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Garba na Kwalo a Jaura a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Masu sauraro kada ku shigala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanta gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Kasimu Aliyu Sardauna. Da ya buƙaci a gaida masadda mai nasara nasarawan funtuwa da kuma sanin shaga ƙofar ƙaura katsina. Yana gaida Hassan Muhammad Benanci Sokoto da Ahmad Adamu Aliyu Amo Katsina. sai malam malam mai zanen hula gwalalo da kuma kabiru abubakar bulan yaƙi yana gaida usman muktar ɗan nijar da matarsa hajiya mai kuɗi odita janar muhammadu gande fire service sokoto yana gaida 'ya'ya da shugabannin ƙungiyar zaɓi sanka ta najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya Mai gaishe su shine Kasimu Aliyu Sardauna a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa inji. Yo foyan ne ganyen koi foyan, ifo kanu gabai, ido gadir gata, ito ton nomo, kuli tigeri, in taba furu, in gero hamnai, iman du gero, taba mote sunta, sidi sidi sidi, buksu du gadi, sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Garfi Malumfashi. Da ya buƙaci a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Nijar da Hafizu Balaraba Gusau da kuma mai nasara Nasarawan Funtuwa. Yana gaida sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi. Yana gaida ɗan hajiya mai ‘yan kunni Abuja da Amina da Ibrahim Guga, sai Nasiru Musa kurin gafa, sai kuma Lawal Sani na Kawu Daura, yana gaida kuma Mujassir Sani birnin Kebbi da Usaini Dangote Karasuwa. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Sanayatu Yahaya da ke garin Karfi, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen hajiya kamariya matar Alhaji Abba Rori likita kasuwar mata fage Kano ta kuma buƙaci a gaida mata da Hajiya bularaba fage a birnin Makka Saudi Arabia. Tana gaida Hajiya Rahana Haido fage da kuma Hajiya Maryam Ahmad Wali Tana gaida Hajira Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da kuma Zuwaira Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria. Sannan ta ce a gaida mata da Habiba mai funkasau matar Ibrahim Wada Buruntumo Printing Press da Lami Habu Jamo mai shayi tashar kuka. Tana gaida matan shugaba a Rimi mai sai da shadda sabon garin Shagamu. Da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Mexico, it's America. kanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing na karɓo shi ne daga wajen Hassan Muhammad Binanci da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Sanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da kuma Usman Shitu Mahuta Yana gaida Hussaini Muhammad Gwadabawa Sokoto da Attahiru Hashim garin Yarima Taraba da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Anas Saminu Ja'yan Kano. Yana gaida Anas Idris Gada Sokoto da Rilwano Fajaldu Dange Sokoto. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Balarabe Yusuf da Kano da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Aliyu Adamu Ungulde da ke Dambuwa, ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya, kuma ya buƙaci in gaida masa da Malam Aliyu Ungulde da kuma Abubakar Ali Garga. yana gaida Musa da Binta da Dija da Zainab da Halima da Aishatu da Abdullahi da Haruna Aliyu Ungulde, yana kuma gaida Muhammad mai bukar dambuwa da Umar mai bukar baban Zara dambuwa. Sai Bashir Muhammad Dambuwa da Kiyari Alkali Maradona yana gaida S Banka Access Bank da Maturu da kuma kansila sabo sabon garin Gashuwa. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Adam A. Adam Gashuwa da ango Umar Forever. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni kuma Fatima Inuwa Jibril da na karanto nake fatan za a kasance lafiya. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. abokanta na fara'a wai uwayenta na fara'a ga amarya tana tawaye amarya iye na nanaye ayye na nanaye amarya iye na nanaye ayye na nanaye amarya iye na nanaye amarya ki daina hawaye kukan ki kukan bege kuka a yau tana da manomi noma ka noma sannu banda cin iyaka ta makwabta in kashe iye na na yi ayye ariye na na yi a ka tayo sako ta ce tana da manomi noma ka noma sannu banda ce iyaka ta makwabta in kashe iyai na na yi aqui Mario Maradi de la capitale eh, économique.